aka ayyana ni a cikin wanda zai gabatar da mai gabatar da lacca na biyar shekarar adamu girba muhammad da bisa uzuri kuma baya nan shek aliyu muhammad bara zai gabatar da wannan takarda na fata allah ya ba mu nasara a ciki to shek aliyu muhammad bara ba bako bane da za a yi ta dogon bayani a kansa a cikin harkoki na ƙungiyar nan sai dai mu yi amfani da ka'ida da aka ce za a yi kawai mu faɗi wani abu kaɗan daga cikin al'amuransa ba wai mu faɗa duka ba da farko dai sheikh aliyu muhammad bara an haife shi ne a garin bara a cikin shekara 1952 shekara 70 zuwa da ɗaya kenan yanzu allah ya sa albarka a rayuwa ya shiga makaranta ya fara karatu a gida a 1959 bayan yana karatu a cikin gida a zauruka kenan sai tafiye shiga makaranta ta islamiyya wanda ake cewa shiga aji kenan wanda ya fara wannan a shekara 1971 ya fara karantarwa a makarantar firamare matsayin malamin arabiya a lokal gama na alkaleri a wancan lokacin a shekara ta 1976 sannan ya taho cikin garin gombe domin gabatar da neman ci gaba da neman ilimi wanda ya zo ya samu shiga makarantar government arabic teachers college wanda ake ce mata atc shekarar 1979 sannan bayan tsawon lokaci ya tafi makaranta a misau domin ya je ya karo ilimi college of legal and islamic studies a misau shekara ta 1998 to sheik ali muhammad bara idan muka ce shi ne malami na farko da ya fara karantar ma a marja'u ba mai kuskure ba domin shi ne malamin da aka fara buɗe makarantar marja'u a shekara kwari a shekara ta 1980 aka bude wannan makaranta a kofar gidan alhaji audun dolli sannan aka bude na manya a kofar gidan alhaji baba bayan ya fara karantar da mu a wannan wuri aka samu aji aka mai da mu a ciki shine wanda alhaji manu gere ya kama wani shago haya aka mai da ajin a cikinsa kusa da gidan mele to a wannan lokaci shek ali muhammad bare fara karantarwa 1980 anguwan jeka da fari sannan ya bar aiki a lokal gama ya koma gwamnatin jiha shekara ta 1983 to ya riƙe matakai-matakai na shugabanci a cikin wannan ƙungiya bayan karantarwa da yake ta yi ya riƙe sakataren majalisar malamai na jihar bauchi kafin a ƙirƙiro jihar gombe har kuma a dawo jihar Gombe don shi yake rike da sakataren majalisar malamai bayan an dawo jihar Gombe ya rike shugaban majalisar mataimakin shugaban majalisar malamai na Gombe Kudu a yayin da shugaban majalisar malamai na jiha na wannan lokacin yake shugaban tanta a yayin da aka baiwa shugaban majalisar malamai na jiha Sheikh Hamza Adam Abdulhamid shugaban majalisar malamai na jihar Gombe shi kuma ya dauko a shek Aliyu Muhammad Bara domin su tafi tare domin sun yi aiki a karamar hukumar gwamnati ta kudu to yanzu ya dafa masa baya a jiha ma domin gabatar da ayyuka saboda haka ya zama mataimakin shugaban majalisar malamai na biyu a jihar Gombe domin gabatar da wannan ayyuka ne sannan kuma shine mufti na yan agaji wanda tun da aka naɗa shi mufti shine tun a jihar Bauchi dai har zuwa yau ɗin da muke tare shine mufti yan agaji na jihar Gombe da kuma jihar Bauchi da kuma jihar Gombe baki da muna fata Allah ya sanya alkhairi a takaice a shek Aliyu Muhammad Fara ma'aikacin gwamnati ne a da wanda ya yi ritaya daga aiki a shekarar 2011 ya zo ya kama aikin kungiya ga dangadan aka ci gaba da gudanar da ayyuka yana da iyalai mata guda uku da 'ya'ya guda 24 da kuma sauran ƴaƴaye na ‘yan uwa da ake kawo su zauna su karatu a gidan wanda ba za ka yi iyakacin su ba na je na ga guda shida ne kam to muna fata Allah ya sanya alkhairi Allah ya sanya albarka bisa takaitawa za mu tsaya a nan mu gabatar da mataimakin shugaban majalisar malamai Sheikh Aliyu Muhammad Bara domin gabatar da wannan lacca a kallah bismillah a iya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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وفي اختلاف ألسنتهم وألوانهم آية لقوم يتفكرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق المبين زمنا متابعة أوامره ونواهيه ila yawmiddin fa qala ta'ala wa ma ataakumur rasulu faquzuhu wa ma nahaakum anhu fantahu lahumma salli wa sallim ala al rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi al-qa'imina ba'dihi bi rabbi manaral haqqi wa qama'al mudillin wa ala jami'it tabi'ina wa tabi'ihim بإحسان من العلماء العاملين وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرة ثانية جماعة كما يدعى gabatar wa ya gabatar faifa dai asalin ta ba wa bace kamar yadda aka yi jawabi don haka kama da wane ko ba tawa ne don haka za mu yi abin da ya sauƙaƙa muna fata Allah ya ba mu dacewa malam ya yi wannan makala kuma yadda muka sani lura da faifar da ta gabata ɗazu na ɗa'a sai ce to ya gama komi amma gashi sabon giwa ya taka na kaza malam an tura shi zai yi wata muhadarar a jihar taraba a matakansa a mataki na lura da masallatai da yake da shi na ƙasa baki ɗaya sai aka ce to lalle kuwa a matakin tafiyar da muke kai ba dama mu yi wata magana sai fatan alheri da addu'a Allah ya baka nasara wanda zai yi maka fehon shi ma muna masa addu'a Allah ya bashi nasara da wanda za su saurara ma Allah ya bamu nasara ina muku gaisuwa irin ta addinin musulunci Allah da eh, eh, rahama um, cike da amincin Allah da rahamarsa da albarkansa su tabbata a gare mu baki ɗaya amin summa amin yan uwa musulmi muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya sake haɗa mu a wannan masallaci mai albarka inda kowace shekara mukan haɗu domin mu yi taron ƙara wa juna sani to a wannan shekara ta 1445 wanda ya daidai da 2023 ma za mu tattauna maudu'i mai taken bambance tsakanin auren sunna da nan mutu'a waɗanda 'yan shi'a suke yi muna fata Allah subhanahu wata'ala ya bamu ikon aiwatarwa da basira da lada akan dukkan abin da za mu gabatar a amin auratayya a musulunci da yadda sunna ta, koyar Allah subhanahu wata'ala ya girmama ɗan adam ya girmama za ka da ɗan haka ɗan abubuwa da irin na Eh, ta fi iro ma din ba ta da wasanni sai a sa mata ya karrama shi a gayar karramawa ya ba shi ilimi ya ba shi hankali ya ba shi addini ya khalifantar da shi a bayan ƙasa Allah subhanahu Ta'ala yana cewa ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا سورة الإسراء آية 70 وقال تعالى هو الذي خلقكم آه هو الذي جعلكم الخ... جعلكم خلائف خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبين liyabluwakum fi ma atakum min rabbikum eh, sari'ul iqabi wa annahu laghafurur rahim dan ko suratul an'am da biyar. wannan ayoyin suna bayyana mana matsayin da Allah subhanahu wataala ya sanya ɗan adam wata irin halitta daban da sauran halittu da ya halitta ya ba shi matsayi ya ba shi daraja ya ba shi ɗaukaka ya ba shi ilimi ya sanya shi kuma khalifarsa a bayan ƙasa wannan ba ƙaramar daraja ba ce don haka wanda ya zamo a matsayinsa na ɗan adam da nan irin alkhairai sannan ya hwandare ya bin abin da Allah ya ce to ya yi asara Allah ya tsare mu saboda wannan karramawa da daraja da Allah subhanahu wa ta'ala ya wa ɗan adam sai ya hore masa hanya ta rayuwa mai tsari eh, wacce ta sha bambam da sauran halittu duka domin ya samu damar aiwatar da wannan nauyi na don ya samu domin ya samu damar aiwatar da wannan shugabanci da Allah ya ɗora masa wato tsarin auratayya tsakanin namiji da mace na farko yace yadda zai sami hanyar gina iyali masu nagarta waɗanda za su iya ɗaukan wannan nauyi na shugabanci ɗan adam ne yake da wannan dama ya yi aure ya yi gida ya sanya matar a ciki ya ɗauki ɗawainiyanta kullum dare da rana don motsi ta sace. don an ba shi dama an ba shi ƙarfi an ba shi basira an ba shi hankali an ba shi dama ya yi sana'ar da zai ciyar da wannan iyali sauran halitta ba haka suke ba don haka a ya samu ya samu haihuwar 'ya'ya nagari domin su taimaka masa in an ce 'ya'ya nagari to su ne masu tallafa wa iyayensu lokacin da iyayen suka kasa su ne masu yi wa iyayensu addu'a bayan ba sa nan idan ɗa ba zai yi waɗannan ababe biyu ba to da ba a same shi ba da yafi Allah ya tsare mu na uku domin ya gina dangantaka da ta kwarai tsakanin namiji da mace wanda za su zauna lafiya da ƙaunar juna da eh, soyayya wannan ya ne ba ai ba ne a gyara shi da soyayya da ta gaskiya da amana wato da tausayawa a tsakaninsu wajen ana bayanakon mawadatan wa rahama ya sanya soyayya da tausayi a tsakanin maza da mata lokacin soyayya farko-farko in an kwan biyu tausayi sai ya zo ya zauna daram sai ga an yi rayuwa mai kyau ba tare da matsala ba domin in wannan soyayyar ce abin da ya jawo soyayyar a kwana biyu a kwana uku hudu biyar wata rana sai ka ga yau da kullum ya yi ta bahaushe ya ce mai sa amari amarya kaga soyayya ta ɓaci kenan to sai tausayi ya zo ba mari sai tausayi ya zo sai a tausaya mata a dubi cewa da ga yadda take yanzu ta dawo kaza da ita kadai ce yanzu ga yara ga mutunci ga daraja ga dangantaka ya haɗu da gidansu kun zama ƴan uwa sai a rika haƙuri da juna saboda wannan amanar da dangantaka, Allah datar da mu ta wannan hanya da tsari na auratayya ne ɗan adam zai sami damar gina dangantaka mai ɗorewa a tsakanin al'umma domin su zama masu tuntuban juna da girmama wato shugabanci da ɗa'a. A lokacin da mutum ya yi aure a wani gida, shi kenan shi ma ya zama ɗan gidan. An yi lokacin da ba dama ya shiga gidan sai ya nemi izini. izinin ma sai an tambaya daga ina kake me ya kawo ka yaya aka yi kasan nan da sauransu amma daga ran da aka yi aure da kai aka ɗauko yar aka kai gidanka da mai gidan zai zo ya same ka a ɗaki da matarsa a zaune sai dai ya gaishe ku yanzu ka zama ɗa in ban da aure ba mai kawo wannan irin tsarin sa'annan ƴan uwa su zama duk ka zama uwa ta ɓangaren matar da ɓangarenka kun haɗa kai kun zama abu guda aure ne yake wannan tsari sa'annan kuma a rika tausaya wa juna haka kuma Allah subhanahu wata'ala wato ya sa garkuwa da shamaki wacce laifi ne namiji ya sadu da mace haka kawai ba tare da aure ba domin biyan bukatar kansa ko sha'awarsa yin haka saɓon Allah ne kuma haramun ne Allah ya haramta wa ɗan adam Shi ne kawai aka tsare matarsa kar a yi bukata da ita sai da dalilan da mahaliccinmu ya tsara ba irin dabbobi ba wanda zai sadu da matarsa a ko'ina ya hadu da ita ya biya bukatarsa kowa ya nasa go in ta yi ciki ohonta in ta haihu ma ohonta mai ta ci mai ɗan zai ci ohonsu amma mutum an masa daraja da ɗaukaka a ɗauki nauyi a tsare mutunci a tsare ƙa'ida hatta abin da za a haifar sai su zama masu tsari wadda a dangane da irin wannan za ka haɗu da mutum a inda ba ka tsammaninsa idan ka dube shi da kyau har inda ka san shi za ce kai daga ina kake ya ce ni a ɗan najeriya ne a najeriya ina ina gombe ne kai kai ɗan wane ne ko ce eh ce na ga alama ce ka san baban nawa ne ce na san shi kun yi kama to da Allah an ka je Lagos ma ka ga ragon gidanku za ka ɗauka shi ne ka ce raunar rago daga daga daga daga daga da ba aka kawo shi dan gidan suwa ne ne su ne zai yiwu babu don ba a ba su wannan tsari irin na auratayyar da za a tafiyar da dangi da sauransu bisa tsari ba Allah ya ganar da mu haka kuma eh, Allah subhanahu wata'ala yayi gargadi kuma ya tsawatar ya tanadi horo mai tsanani ga dukkan wanda ya aikata wannan mummunar laifi ta zina cewa a yi masa bulala ɗari idan saurayi ne ko budurwa ko a jefe shi da duwatsu har sai ya mutu in ya taɓa aure kenan saboda me tsatsare mutuncin jama'a da tsare laifin kar a ci gaba wanda yahudanci an waye gari yau an samu ana ta shegantaka ba daɗi ba kyau ba saboda an bar wannan muhimmin abu Allah ya ba mu ikon dawowa a kansa da yanzu a yau za a iya yanzu ga waɗanda za a kama mai kai mutum ya itirafi da bakinsa ya ce an same ni ina kaza ya yadda ya yi ka taɓa aure eh da ya kamata sosai a ce to tunda haka ne a masa hukunci irin na shari'ar musulunci a kira jama'a a taru a fada ko a gidan gwamna a taru a sa 'yan jarida su yi kafcarin a kawo masu rediyo su sa waya ana ji ana masa bulala a shirya kai in ɗau saurayi ne bulala ɗari kowane saurayi na gani kuma sai an taru in kuma ya taɓa aure a tara tifa guda na dutse a yi ta jifarsa kamar maciji sai ya mutu gobe wani ya sake amma ka duba yau saboda shakiyancin yahudu da sharri mutum na wani ƙauye yahudu yana amerika in yayi laifi aka ce ka yi laifi na shari'a musulunci ka saba sai ce in ji in ji allah amma wai yana faɗa don me za a yi dokan allah Allah ya tsare mu don haka ai hatara don haka Allah subhanahu wataala ya jawo hankalin al'umma ya umurce su da su yi aure ya yi musu bayani fa'idan aure fa'idan auren a nan duniya da ma makoma lahira da kuma hikima da alkhairin da suke cikin aure Allah subhanahu wataala yana cewa fankihu ma taba lakum minan nisa'i masda wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum zalika adna alla ta'ulu suratul nisa'i aya ta uku manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗaitar da samari ko wato ko matasa cewa yi aure domin yin a domin su yi mutunci su kame daga alfasha inda yake cewa ya ma'ashara shabab man istata minkum alba'ata falyatazawwaj wa an aqaddu lilbasar wa asana lilfart. wa mallam ya taɗi fa alayhi bisau wa hu lahu wija rawahu bukhari wa muslim wa abu dawud wa tirmizi wa nasa'i an Abdullahi ibn mas'ud jama'a waɗannan hadisai da ayoyi suna ɗora ɗan adam akan layi wacce take ita ce kukuta ita ce zama lafiya ita ce mutunci ita ce ɗaukakan ɗan adam a yau da za a waye gari a samu ƙaton mahaukacin garinku kakaf shine mahaifinka wallahi baka da damuwa don shi ciwo ne ya same shi ba mai bugun kirjin kai ce dan mahaukaci a shi ma bai wuce ya zama hakan ba amma da za a wayi gari mamarka ta yi rashin hankali ta yi hayahaya ta kwaso ka a wani guri a zo a haife ka a wayi gari ana ɓaci tana shiru shine bahaushe ya ce kunnen uwar shegu ana ɓacinka tana shiru ba dama ta yi magana wani ya zo ya bugi kirjin ka ya ce kai ji mana duk duniya ka nuna mana waye ubanka ai tashin hankali ya same ka ka inda za a yi kayi karatu kayi kadda kayi kaza kayi kaza sai an zo zaben liman a ce wane ne liman sai a ce mm, mm. ya ya ce da mm, ba a so a tona sirrun min al-ashrar la yufsha kaga abu ya ɓaci ai ana gunaguni kar a saka alima don me asalin bai yi kyau ba Allah ya tsare ni wannan aya da ta alqur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi dukan dukansu suna kira da wa al'umma cewa su yi aure domin alkhairin da cikin sa da cikin sa alkhairan da ke cikin sa suna da yawa na daya yadda zuriya za ta wayi gari ta hanyar haihuwar 'ya'ya masu iffa masu kamewa da mutunci waɗanda za su riƙa yi wa iyayensu addu'a ko bayan su rasu saboda hadisin zama ta ibnu adam yan qata amaluhu illa min salasin a cikinsu akwai waladin salihun yad'u Sa'an sa'annan aure yana kawo taimakekeniya tsakanin ma'aurata da 'yan uwa da dangi da surkai dukka kowa na tallafa wa ɗan uwansa miji ya ɗauki nauyin iyali iyalan a cikin gida su tallafa da aiki ‘ya'ya su yi wata rana su raka nema da gudumawarsu kamar yadda kai ma za ka musu gudumawa tsakani an haɗa dangantaka an haɗa mutunci an san zama da juna akwai alkhairi a tsakani aure yana a biyan bukatar sha'awar ɗan adam nasa a menene ɗan adam yana sa kamewa daga mutunci da daraja ya samu duk mutunci ya samu daraja idan an waye gari mutum ko ina ya gaje ya je ya ga mata zai fada ai ba da matsayi ai ce fasiki ne wani mazinaci ne wani shashasha ne wani bai san ma inda ya dosa ba kamewan kuwa nan ne daraja take Allah ya daura aure yana sa kowa ya san nasabarsa da danginsa domin ya girmama su su kuma su taimake shi su nuna masa hanyar rayuwa mai kyau kowa da nasa kowa ya nuna wa ɗan uwansa yadda zai taimaka wa juna a koyi sana'a a koyi rayuwa a yi karatu a san mutunci aure yana da eh, yana sa aminci da yarda da mutuntawa tsakanin al'umma aure yana sa yarda da kamewa da mutuntaka a tsakanin al'umma musamman ma ma'auratan shi ya sa kullum ake gargaɗi a ran da kai rashin sa'a kana neman wata kai rashin sa'a ashe ba manufarka auren kawai ba ne kafin auren ma da wani abu sai kuka yi rashin sa'a kuka sadu kafin a muku aure to kun bonu me yasa dukkanku kun san ku munafukai ne dukkanku kun san ku fasikai ne ɗayanku in baya gida to tsammani yake ya je aikin nasa ita matar inda zan je unguwa ce mu mm, kai ya to ki gaishe su to me kayyar wa ya sani ko yadda ta je masa jiya za ta je ma wani kuma yau wannan rashin tsayawa a bi ƙa'idar aure yana haifar da waɗannan miyagun abubuwa musamman irin yau yadda ake koka abubuwa suna nan daban-daban waɗansu ma suke su samu su yi auren don su samu green light su ta iskanci ba kai ba gidi Allah ya tsare mu wai don me ko ta samu abin da ake gudun ma ai da mai shi ko ba nasa ne, amma akwai ranar kin dillanci Allah ya tsare mu don haka aure yana da aminci da daraja ga mutunta tsakanin al'umma don haka Allah subhanahu wataala bai bar tsarin saduwa tsakanin namiji da mace ba kamar yadda tsarin yake wajen dabbobi da tsuntsaye da sauran halittu bai basu haka ba wannan ba ɗaya a cire ta Allah subhanahu wataala ya tsara wa ɗan adam dokoki da sharuɗa da ƙa'idodi ko ƙa'idoji yadda kai yayi na auratayya domin girma da daraja da karamawa da halacci eh, da da da da halibanci da dan adam yayi wa dan da Allah yayi wa dan adam tsarin aure na sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin cewa aure sunna sunnar sace kuma sauran annaba sunnar sauran annabawa da suka gabata tun daga kakanmu annabi adam alaihi salatu salam sai dai kowace al'umma da irin nata tsarin a auratayya da Allah ya umurce su da shi don haka addinin musulunci da addinin musulunci ya zo ya sa nasa tsari na dokokin aure da sharuɗa da ƙa'idoji waɗanda manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam ya bayani da cewa idan an ɗaura aure a kansu to aure ya zama auren sunna kenan wanda Allah subhanahu wata'ala ya yarda da shi rukunin auren sunna ibnu uh, ibnu abi zaid al malam mai risala yace la nikaha illa bi waliyin wa sadaqin wa shahidai adalin wa illam yashhadu fil aqabi wa la yughna biha hatta yashhadu aure baya yiwuwa sai da wali sai da sadaki sai da shaidu idan ba shaida ba to auren tukunna bai gama haɗuwa ba ko da an ɗaura ba sadaki kuma an ɗaura ga waliyi ga mai karɓan aure amma ba shaidu to bai halatta a sadu da matar domin shi aure yana da abubuwa masu ban mamaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin cewa akwai abubuwa guda uku jadduhunna jaddun hazluhunna azlu ajaddun da aure da saki da komai kome a wani guwa a hadisin ya zo da aure da saki da yan tabawa da wasansu da gaske ne da gaske ma da gaske ne ba a bukatar girma ba a bukatar tsawo yarinya ce a hannun mutum ka zo kuna gaisawa ce wannan ya ka bani ita mana kana son ta eh da aure eh to na aurar maka to na karba aure ya dauri walau kana hazilan ko da wasa ne don haka irin su ka samu kakar ka ce mijina matana to a kame Allah Allah saukake amma ba zai taɓa yiwuwa ta koma gidansa ba sai jama'a sun sani shine shaidun kenan misali an taru za a ɗaura aure sai ga miji da mata ya riƙo hannunta suna tahowa gun ɗaura auren to sai a ce kaga wannan za mu ɗaura maka aure kuma ka fito a fasiki me kai ka ina ga wanda za su je gidan gidan gidan hoto ya daga hannu ya rungumi wuyanta ta rungumi nasu a yi hotonsu a riƙa daga mu tun ba mu ya aure ba ku shaida bushe shashashu ne ba kyau bai yi ba amma da daga lokacin da an taru ɗaura aure Allah ya kaddare an ɗaura aure tsakanin wane da wance an bayar an karɓa sadaki kaza. Jama'a an shaida eh to Allah Allah ya albarka Allah ya musu kaza Allah ya musu kaza amin Fatiha mu tashi ana tashi sai ya zo da mota kofar gidansu gidan mata yace shiga aka bude mota ta shiga sai ya ja sai a rika oh ikon Allah ya dau amaryarsa sun tafi akwai mai masa wani gada-gada babu kun shaida an bashi kun shaida an aurar masa idan ko ba a shaida ba aka gansu to fasikanci suke Allah kiyaye don haka shi yasa malaman suna suke cewa to yanzu an shaida yayi aure kuma da ta haihu ma ce sai an shaida shi ma akwai shaida sai an nemi shaida a ce ɗansa ne don haka babu taron suna kenan ɗansa ne ko a ina ko a jeji suka haifa aka gansu sun dawo da ɗansu ɗansu ne don haka maganan aure ya tabbatar da nasu Allah ya ganar da mu shi ne ya ce ma'ana aure baya inganta sai da wali sai da shaidu aƙalla biyu da da adilai ciga kuma yakan biyo wato bayanin nema da wato nema daga miji ko wakilinsa da amsawa da aurarwa daga waliyin matar ko wakilinsa wato shi ake kira muhalli a ina za a daura inda za a daura auren muhalli shine miji da matan ai in kai in kaga ka tafi gona da igiya to akwai abin da kake shirin ka dauro ko dami ko ciyawa ko ganye ko itace to in ka shirya zuwa daura aure a wada ka daurawa miji da mata sune muhallin da ake yi wa waɗannan ayyuka waɗannan sune rukunan aure auren aure na sunna guda biyar waɗanda addinin musulunci ya zo da su sai dai masu wasu malamai suna cewa shaidu da sadaki sharuɗa ne na tabbatar da ingancin aure amma ba ba mhm. ba sa menene ba sa cikin rukunin aure domin ana iya kulla aure ba a ambaci sadaki ba kuma babu shaidu kamar yadda muka yi magana wancan ba sadakin ba shaidun auren yayi ko da wasa sai a nemo sadaki a nemo shaidu daga baya Allah ya ganar da mu ah, sai dai fa babu dama miji ya sadu da matar ta hanyar wannan auren sai bayan an ba da sadaki ko kuma an ambata masu shaidu a samu masu shaidu su shaida amma a nan ne aure dai zama na sunna tabbacacce sharuɗan auren sunna sharuɗa addinin musulunci yana wajen ingancin kulla aure da tabbatar da shi sharuɗan da yawa domin kowane rukuni cikin rukunan auren yana da nasa sharuɗa misali akwai sharuɗan kamar haka inganci na cancantan waliyi sharuɗan ingancin sadaki waliyi sai ya zamo eh, namiji ne maligi ne kuma ɗari. sa'annan sharuɗan ingancin sadaki sai ya kai rubu dinari ko sama sharuɗan ingancin shaidu sai an samu aƙalla adalai biyu ko da yawa sharuɗan ingancin sigan aure na aurar maka ko na baka aure na karɓa ko na karɓa masa me yasa aka kawo nan? akwai wanda zai zai ce mun zo neman iri irin me irin akuya a'a irin dawa a'a an ba ku an karba to wa aka daura wa aka baiwa an ba ku to an karba mamnun lil majhul kai baka bayar ba an ba ku kace wannan kuma ya ce an karɓa to a aka karɓawa kusan can baya an yi kwamacala Allah ya Allah ya Allah ya gafarta musu sai a shirya a daura zuwa daura aure a gidan malam Musa a ce to an daura aure da Muhammadu wani Muhammadun an anguwanku ko kuma Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai a daura da Muhammadu Yau me na yi sai aka gidan adamu adamu bai sani ba bai ba da sadaki ba ba a nema masa aure ba ba a bashi aure ba sai a zo a soka mata ita ce ta annabi ce eh, ta annabi na to matar annabi ina qur'ani da yake cewa wa azwajihi ummahatul mu'minina kaga ta zama matsala kuma ya za a yi annabi muhammadu baya duniya a bashi aure ko yana duniya haka kawai dai zai aure wata baka a nan ya zo nan aure ɗaya eh, zai gagari su can da yake eh, eh, sun san juna Allah ya ganar da mu wannan Allah ya taimake mu yanzu ya tafi Allah kiyaye Allah ya kai gona taki gona Allah ya tsare a sharuɗin ingancin sigar aure da yawa za a yi mummuke kaza kaza kaza kaza na yi kaza na yi ba mai ji Ya sai ya ku faɗa a fili mu ji kowa sai ya ji don kowa ya zo ne don ya ji kawai sharuɗa a ga mace za ta da mace za ta cika su kafin a aurar da ita lafiyayya ce mai hankali ba ta da matsala alaika zati din karewa kenan ana aure don kyau ko don dangantaka ko don dukiya ko don addini annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ka auri abuciyan addini za ta taya ka tarbiyyar 'ya'yanka don haka wayannan sharuda suna kyau daga cikin kuma akwai sharudan cewa matan wata iya girki matan wata iya tsafta matan wata san magana mai kyau ai dai kana magana da kai don ubanka ne a gidanmu ma ba a sa ni sallah to ina ina mata babu bai ba Allah saukake rashin koya mata girki ma abun iyaye su lura hadari ne wani mutum ya yi aure eh zai shawar shawara ya ɗauka ya kai gidansa kawai nan ana na sai ce zai yi baki aka ya sayo kayan abinci iri-iri ya zo ya haɗa ya ce maza ki shirya na zan yi baki da ya zo sai samu kawai abin da ta iya yi kunu da kajinsa da doyansa da albasansa, da dankalinsa da muyansa ka ga mansa a ajiye. ya rasa yadda zai yi ita ba ta sai yadda za ta haɗa su ba Allah ya sa yana da basira kuma ya tausaya mata don ba laifinta ba ne sai ya tafi maza ya karbi kwano ya je hotel ya sayo isasshen abinci wa bakinsa suka ci abinci a shirin rufe suka tafi ba su san mata empty ba hima ya tashi bayan sun tafi sai ya ɗauke ta sai gidansu. Ya ce, To, ga abin da ya same mu, ga abin da ya same mu, ku koya mata girki, ba fitina ba rigima. To Allah za su ƙi? Eh, to, gobe ko da ka sake kai ma da kaji. Don haka ku lura shin mata suna koya wa ‘ya'yansu girki, suna koya musu irin ɗan taɓa ka lashe lashe lashe nan, ‘yan abubuwa, yan bol waye waye waye ana tsiyawa. shi yasa ba ake koyar da home economy a makaranti lokacin ina doma aka je home economy muka je dan zaga su malam duba nan malam abinda ina tuna na ci bai kai cikin tafin hannuna ba a taba taba da na koma gida sai na je a koshe nake ashe saboda duk abin da aka tattaba sun tabu to idan yari hata iya wannan a irin yanzu nan ka zo ka zauna a nan an yi karatu an kai inda aka kai sai ka je ka samu ta sayo aya ta sayo lemon tsami ta sayo lemon zaki ta sayo abarba ta hada da ayaba ta yi burge shi ya zama juice mai lafiya an samu gero mai kyau an tace an hada an sa a fridge kai in ka kurba sai ka kara mata wani suna bayan amarya don rage babu ba iya ba ko ruwan wata bata isan yadda za ta ɗebo a kofi ta ce ga ruwa ka sha ba ina ruwa ce yana randa a to <laughs> Allah sauƙaƙe daga sharuɗa a koya wa ‘ya'ya sana'a da irin waɗannan alkhairai Allah gatar da mu akwai sharuɗa sharuɗan da namiji sai ya cika su kafin ya yi aure ya zama mutum ne baliki mai hankali mai lafiya kuma mai sana'a ya ma'ashar shabab man istata'a minkum ta falyatazawwaj me ba'a sana'a amma yanzu ka zauna duwawunka yayi kamar na gogo saboda kanta da zama akan kujera da benci a anguwarku ka zauna a dakali ka zauna a can baka da komi ƙarshe sai ka zama ɓarawon kaza ko akuya magana aure kam babu ba wanda zai baka aure Allah ya kiyaye don me baka cika sharuɗa ba baka da sana'a ba yadda za ka riƙe ta ba yadda za a yi ko ba ku lura ba ne wani ya yi rashin sa'a suka yi wa ɗansu aure ba sana'a iyayen suka haɗa abinci da komai aka kai masa da aka je ƙarshe ɗan abin da aka haɗa eh ta abin da aka haɗa sai suka gare ɗan kayan gara da man su, da shinkawansu da taliyansu da wasawasansu ka san wasawasa ko duk ya ƙare sai tashi sai tafi gidan uba suka gaisa da ganin su ma sun tsorata ko hayaniya ne ya faru lafiya kam yace lafiya to me yake akwai <laughs> ai babu da kuka kai mana nan Do ya ƙare to sai yaya <laughs> ya ce ai ni ma da na wuri uwar matar ta ka sau ɗaya aka kawo min gara don haka ka tafi to wannan kan ai dole a yi ɗarɗa an yaba dai koro ta ba kuwa in ba da yadda zai rike ta Allah ya kiyaye in ba a yi sa'a ba ya cika gana masgon ya yi haka ya je lodin doya Allah ya kare mu to anan waɗannan irin abubuwa wato bayan an ɗaura aure akwai sharuɗa ci gaba da zamantakewa tsakanin miji da mata a ƙarƙashin haka lura da wannan hukunce-hukunce muna fata Allah ba mu dacewa sai kuma bayani akan auren mutu'a wanda baya tafe da irin wannan tsarin auren mutu'a amma bambancin auren sunna da na mutu'a shine auren mutu'a shine namiji da mace su yarjejeniya a tsakaninsu na aure akan wani lokaci kayyadadde kamar awa daya ko mako daya ko wata daya ko kwana kaza kamar haka kai ko shekara dubu suka ce za mu yi aure in an shekara dubu auren ya kare bai yi ba kasan dai ba za su yi dubun ba bai yi ba auren idan wannan lokaci ya kare to a auren ya mutu kenan ko an yi saki ko ba a yi ba sai dai zai bata sadaki sadakin ma in ji yadda suke bayani wai ko ba ma bayron ba marfin marfin bayron saboda tsaban ƙarya da za ka je ka ce kana son yarsa ga bayron guda a gidan bayron guda a cike zai baka yar saboda dama ƙarya ne ba zai yarda a masa ba sai dai yi wa wasu Allah ya kiyaye idan wannan lokaci aha wannan shine aure na mutu'a dukkan malaman mazhabobi na duniya na ahlus sunna sun yi ittifaki sun bada fatawa cewa aure auren batacce ne kuma haramun ne sun yi sun ah, yi saba wa Allah ah, suna saba wa Allah ne subhanahu wataala domin ya ya saba wa koyarwan addinin musulunci sun kawo dalilai masu ƙarfi da hujjoji masu yawa cikin alkur'ani mai girma da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan irin aure na mutu'a saba wa dukkan hukunce-hukuncen aure na sadaki aure da saki waɗanda alkur'ani ya zo da su kamar gado kamar idda kamar reno da hukuncin shayarwa da sauransu domin waɗannan hukunce-hukuncen ba su da makoma ko tasiri cikin auren mutu'a babu magana idda babu magana gado babu magana shayarwa babu magana a ciyarwa da sauransu dai kawai dabba ya haɗu da dabba su ƙare tsayarsa su tafi tare Allah kiyaye don haka idan mace ta yi ciki da auren mutu'a ɗan nawaye in za a samu ubansa tunda dama bako ne shikan yayi ya tafi ya zama akuya akuya da ciki yaushe da ka tsaya nemo wani bunsuru ne ya mata ciki babu uwa ta shiga matsala auren mutu'a baya hada zuriya tsakanin al'umma baya hada zumunci tsakanin iyali babu yadda zaka ce wannan dan dan gidan wane ne wane ne kawunsa wane kakansa wane babbansa wacce goggonsa wacce yafendansa babu domin alama ne kawai na kororo da kororo Allah ya tsare mu babu taimakon juna tsakanin mutu'a wanda shine makasudin aure na addinin musulunci a taimaka ma juna kai ka nemo ita ta gyara ku haɗu ku amfana da shi dukan auren mutu'a haramun ne a addinin musulunci saboda an rawaito hadisai daga daga menene sabhar eh, sabhar wanda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya haramta auren mutu'a a lokaci a lokacin da aka ya mamaye garin Makka akwai hadisi daga Salma ibnu uh, Akwani uh, uh, yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana auren mutu'a a shekarar da aka yakin Audas an rawaito hadisi daga saidina ali ibn abi talib cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umurce shi da yayi shela a ranan yakin khaybar da cewa a yau Allah ya haramta yin auren mutu'a imam qurtubi cikin tafsirinsa yace imam ibn arab yana cewa wa amma mata'al insanu fa min muta'atil insan fa hiya min gara'ib sharia li'annaha ubihat fi sadr islam thumma hurimat yawm khaybara thumma ubihat fi ghazwati awdash thumma hurimat ba'da zalika wastamarra islam ala taharimiha ila akhir kalamihi har zuwa yau har gaba an haramta an taba halattawa aka haramta aka haramta aka halatta yanzu an doge akan inda aka tsaya na haramu tunda annabi ne yace haram ne to haram din yana na har gobe wanda yace ba haram ba to yayi musu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya kafirta Allah ya tsare mu wannan ya nuna cewa ko a zamanin jahiliya ma larabawa suna kyaman auren mutuwa domin asalin auren mutuwa daga majusawa ne masu bauta wa wuta mutanen farisa daga nan tsiyar ta fito har yau kuma su ne suke ɗora wannan abin suna tafiya a kansa har gobe 'yan shi'a suna tafiya a kan gadon-gadon garinsu haushi da suke ji na zamanin sayidina umar da ya ci ƙasansu ya kashe wutan gulkin nasu wuta ya kashe ya wargaza ƙasan aka sa dasa musulunci suka ce to he duk abin da yake na shari'a he akasinsa su ce shine shari'a wani yana cewa me ne shi'a yace garin ku akwai izala yace akwai kasan ku akwai izala yace eh ka je ka lura duk abin da yan izala suke yi na shari'a to kai kai daban kai shi'a kenan ba sai an tsaya maka wahala ba kai daban da su Allah ya kiyaye wanda duk ya lura da wannan ayoyi kuma ya fahimci abin da suke nuni gare shi zai san cewa duk wanda ya ƙetare matarsa ta aure ya ƙetare kuyangarsa ta halal ya sadu da wata mata da sunan auren mutu'a to ya to to ya sani cewa ya ƙetare iyaka ah to mun tsallake aya ko auren auren mutu'a zina ne abin mamaki ne ga dukkan wato ga dukkan mutumin kirki mai muru'a da ya eh, yadda a yi auren mutu'a da 'yarsa ko ƙanwarsa ko wata danginsa da sunan ibada domin Allah subhanahu wata'ala ya ce wallazina hum li furujihim hafizun Illa إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ومن ابتقى وراء ذلك فأولئك humul العادون Kawai mutumin kirki wanda zai zama mai bin shari'a musulunci suna kiyayewa da farjojinsu ba sa zina da shi illa ala azwajihim sai a maza matayensu aw ma malakat aymanuhum ko abin da dama su ta mallaka na koyangi wa innahum su waɗannan masu bin shari'a ghairu malumin ba ababen zargi bane ko manifta ga wanda ya ƙetare wara zalika ya dallake waɗannan ya je wani gu daban wa ulaika humul aduna sunu masu ƙetare iyaka to haka ga auren mutu'a ƙetare iyaka ne ba shari'a bace tace a yi shi don haka wanda zai lura da waɗannan ayoyi ya fahimci abin da suke nuni gare shi zai san cewa duk wanda ya ƙetare matarsa ta aure ya ƙetare kuyangarsa ta halal ya sadu da wata matar saduwan aure mutuwa to ya sani cewa ya ƙetare iyaka ya yi zina Allah subhanahu wa Ta'ala ya kare mu daga bata da ruɗin shaidan amin ‘Yan shi'a masu cewa auren mutu'a ya halatta sun kasa samun hujja cikin Alƙur'ani ko da guda ɗaya ingantacce a cewa auren mutu'a addinin musulunci ya zo da shi. ko ya yarda da shi sai dai su kirkiri samun hadisi na ƙarya su ce ai annabi sallallahu alaihi ya yayi bayani akan falalan auren mutu'a da fa'idarsa bari mu fara kawo ayoyin ƙur'ani da suka ce sun yi magana akan mutu'a wanda kuma dukkan tafsirai na ahlus sunna a wannan duniya tamu ba su fassara haka ba sai dai tafsiri irin nasu na 'yan shi'a aya ta farko da suka kawo ita ce aya ta 24 cikin suratul nisa'i inda Allah subhanahu wataala yake cewa wa mastabta'atun bihi min hunna وأمنني وآتوهن أجورهن فريدة ولا جناح عليكم فيما تراديتم به من بعد فريدة in إن الله كان aliman hakima wato da suka ji wannan tamatta'atun bihi sai suke cewa ai to ai gashi nan ma'ana abinda kuka ji dadi da shi daga gare ku su mata naku waɗanda aka daura muku aure da su ku eh, to ku ba su ladan su bi ma'ana sadakin su da aka yanka musu farilla ne daga Allah ya kasance shine kuma mai jin kai cikin wannan aya akwai kalmar famatam famastamta'atum wai da jin wannan fa mastamta'atum na ce to ai ga kamar a mutu an yazo a ba shi bane ba shi ake nufi ba sa'annan a aya a can nan ayoyi na gaba da suka ta kawo irin waɗannan sun kawo waɗansu abu daga farkon aya za ka ji ta amma yawanci ƙarshen sai ka ji kalmar azaba don haka da haka suka samu ba su samu dama sun yi amfani da ayoyin wajen ruɗin mutane ba fastamtatun bi khalaqihim ko ta fastamtatun bi kamata ta mullazina um, min qablikum bi wa khultum kallazin khadu ulaika habidat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika humul khasiruna to karshe yazo da khasiruna inda isfastamtatum bi khalaqikum da ku ji daɗi da ladanku da za ku samu da ba don karshen yazo da khasiruna ba da sai ce an yi magana a da mutu'a shi ma wannan walakin mata'atuhum wa aba'uhum hatta nasu zikrillah zikrillah ko wa kanu qauman bura su ma ba don wannan qauman bura mutane ne halakakku za su zo yazo a ƙarshen ayan ba in sun ce shine to su halakakku ne to ba shi bane ya kawo. وقالوا أو قال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتعت بعضنا ببعض وبلغنا الأجلنا الذي أجلت لنا فالنار مسواكم خالدين فيها شما بعدهم فالنار مسواكم خالدين فيها با ما استأتأتم به إنا لا يسوس شما هجاني كما يدري يندري ذلك سكتوا me hujjar maulidi sai ce ai kun ce ba magana maulidi a qur'ani eh to walidin wa ma walada wai hujja ne to ka fassara a to da ba da aihuwa ba eh to a kai to <laughs> to kuma ga su da yawa to alayi halin dai hujja dai babu ƙarya kuma dama ramin ta ƙurere ne don haka masu yawo da wannan irin mugun baki masu yawo da irin waɗannan miyagun ayyuka suna cewa a yi aure kwana da shi ya sa kuke ga samari ɗewa a cikin auren a cikin shi'a saboda sun ce akwai holewa da aka yi rigiman zariya wata shekara yara duniya ta gigita su suka shiga wani gida a guje suka huta suka sha ruwa suka sha kunu suka huta sai dai ta ce kai wance anya wannan abun mun nan ku addini ne me ya faru ta ce ni fa mutum biyar suka kwana da ni jiya sai dai ta ce ni kuma bakwai to ina addini da wannan ne samari suke ta kowa kowa ya ja ta ya tafi gun mata ya je ya sai kondom ya rika kwana a jeji a makaranti ana iskanci Allah ya tsare mu kamar yadda yanzu ma wa'annan 'yan jerin gwano da taron maulidi suka ce abu biyu ya sa ba su daina ba na ɗaya ba za su daina taron maulidi da jerin gwano ba don su bai wa izala haushi na biyu akwai holewa a ciki akwai 'yan mata to Allah ya kare mu yanzu duk taron nan ina mace duk taron nan yanzu wa yake warin kwaya wa yake warin waiwai waye ya bugu ya faɗi ya ce ya yi jazba Allah ya tsare mu don haka muna fata jama'a sai a je a kare sa sauran akwai bayanai da malam ya rubuta da yawa wannan shine da abin da ya sauƙaƙa mini da fatan abin da na faɗi daidai Allah ba mu lada wanda ne kuskure Allah ya gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah ya saka da alkhairi Allah ya sa mizani to saboda karancin lokaci domin karfe ɗaya ta yi ta gota da fara gabatar da sallah sau da aka ce ba bawa al'umma haƙuri masu bukatan taliki za mu gabatar da malam ne kawai taliki sai ya addu'a tashi domin a ji a gabatar da salloli na fata Allah mafi yau aka rama kalla bismillah alhamdulillah وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد منا الدعاء الله يساك ومؤسسين وانا قنجيا الخير يرحم غريش da zuriya baki ɗaya, ya taimaki jagoran mu da dukkan mataimakansa a kowane mataki na aiki bayan wannan muna addu'a ta musamman ga marubuci ashe kanal girba muhammad da kuma makaranci a shek ali muhammad bara kowa ya yi nasa marubuci ya rubuto abubuwa kuma dama mu ƙarana aka ce ya yi kuma ya yi in aka ce yaya auren mutu'a da na sunna kaga sai ka kawo mana kowanne kuma ka nuna mana cewa wanne ne ya fi inganci wanne ne ya dace da shari'a kuma ya yi mun ji auren sunna yadda ake samu a yi shi da rukunai da sharuɗa ga sharuɗan ciyarwa ga sharuɗan shayarwa sharuɗan zama a gidan da magani da sauran sharuɗa na zaman aure idan ta ɗauro an samu matsala tsakanin miji da mata kuma an samu tun daga magabata ma ya za a yi ga ayar saki sukutun ga surar saki sukutun suratun ɗalaƙi su ‘yan shi'a masu auren muta za ka iya tambayar su suratun ɗalaƙi kan menene amfaninta kaga ce auren mutu'a ba maganar saki in aka ce kwana ɗaya ko awa kaza in ta ƙare auren ya ƙare kowa in ya tahi sai sai inda dare masa to ina maganar saki ina maganar sharuɗin saki ina maganar rukunan saki ina maganar yadda za a yi idda saboda haka kamar yadda unwanin wannan wuri ya nuna malam ya ce auren mutu'a zina ne Allah ya saka masa da alkhairi ga wani hadisi da bai samu ya karanta ba a ciki hadisin su da yake cewa wai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce a shafi na biyar lamba ta farko daga ƙasa man tamatta'a marratan kanat darajatuhu ka darajatil husayn wanda ya aure mutu'a sau daya darajarsa kamar ta husaini husaini ibn ali ibn abi talib radiyallahu anhu wa man tamatta'a marratayn fa darajatuhu ka darajatil Hassan. wanda ya mutu'a auren mutu'a sau biyu to darajar kaman ta Husaini ko Hassan ibn Ali ibn Abi Talib wa man tamatta thalatha marratin wanda ya auren mut'a sau uku kanat darajatuhu ka darajati Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu idan yayi sau uku to darajar sakaman darajar Ali ibn Abi Talib baban nasu baban Hassan da Husaini ومن تمتع أربع مرات فدرجته كدرجتي darajarsa kaman daraja ta wai annabi yake faɗan magana jama'a wannan ba a ce ajiye shari'a amma ko da a ce mutumin da bai san shari'a kowace iri ba a ce wannan abin da ya yi annabi sallallahu alaihi ya ce ya darajarsa kaman tasa jama'a wannan magana ta yi muni muninta ya kai muni kuma sannan wani zai ce to me ma na kawo wannan mawudu'in wallahi akwai dalili kun ga matsalolin nan na duniyar yau da matsalar matasa da rashin aikin yi mutum ya tashi ba zai iya hana kansa girma ba ba zai ce barin tsaya a nan karin kara girma dole bukatu za su zo masa na rayuwa daga ciki akwai bukatar jinsi sha'awa ba a kasuwa ake zuwa a saya ba wallewa ne ce ta yi tsada ni ban saya ba haka kawai Allah zai kawo ta idan lokacin yayi to baka da aikin yi ka kwanta kullum bin inuwa daga ta gabas ka koma ta yamma inuwa ko ba matasa masu wannan aikinsu bangar siyasa bangar siyasa sai kai sai kai idan aka wuce aka gama a watsar a watsar da su su shiga uku wani ma tara zai shiga ba uku ba to yana so ya aure ba kudi ba sana'a sai yan shi a zo ce to kai yanzu kana ta ba wahala ga auren mako ɗaya. kuma kudin ba mai mai yawa ne ba sai ce ah, ya ake yi kaza kaza kaza to kenan sai wani ya ba shi yarsa in aka gama mako ya ce to ai mako ya kare ce to wannan aure ya kare kana son wani yace ana ah, ina son wani auren da mako ɗaya kuma a dinga haka a dinga haka a dinga haka idan Allah ya kaddara ciki a waɗannan waɗanda aka sadu da su yaya za a yi tarbiyyar 'ya'yan ina babin shari'a ta ce a yi tarbiyya yaya za a yi Allah mu'azinuhu yana da zafi wani lokaci amma wani lokaci zafinsa yakan burge ni tsakani da Allah nake faɗa fahimta ta kenan wani ɗan shi'a suna muƙabala sai ya ce mutu'an ne ba kyau kaza kaza kaza a yi muƙabala ya ce to tsaya tsaya tsaya ni ba zan fara magana da kai ba sai ka kawo mu uwarka na yi mutu'a da ita tukunna amin kuma zagi ne haɗi <laughs> ba zagi kaga ya faɗa ne ba don yana so su yi ba eh kuma ya ce ga sadakin kuma dubu ɗaya zai bayar tun da dai dama ana biyan kuɗi ya ce ga sadakin dubu ɗaya ka kawo warka in yi mutu'a da ita sannan mu fara maganar shi'a mu fara maganar mutu'a ya ce to in dai abin zagi ne to ba za a yi ba yake <laughs> nan Allah ya sauke matasa ku tashi ku nemi sana'a ku yi aure na sunna a biya kuɗi a biya sadaki a yi gida a nemi sana'a a ciyar da su halal a yi musu tumari da halal a ba su magani da halal a yi samu zurriya ta ƙwarai a sa su a cikin makaranti su koyi addini amma wannan kauce-kaucen da yawace-yawacen mutu'a ba zai kai ku ba ko ba zai kai al'umma zuwa ga nasara ba muna fata Allah taimake mu wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala to alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi insha Allah nan da yi matsaya karfe 4 da rabi da mu dawo insha Allah da min sauraron wato lecture mai taken tarihin Umar bin Khattab radiyallahu anhu rayuwarsa da shugabancinsa a insha Allah kafin mu gabatar da addu'a ana sanarwa kwamiti na dattawa na gwana suna da mitin insha Allah bayan an yi addu'a a yamma da masallaci insha Allah sallu ala nabiyil karim